salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man yata bi hadihi wa samsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jagorin sunna manyan malaman sunna sun ce Alƙur'ani maganan Allah ne ba halitta ba ne. wato a lokacin da aka karanta shi eh, da lokacin da aka rubuta tilawan shi maganan Allah ne rubutun maganan Allah ne wala yuqalu li tilawati al-hafz bil-qur'an innaha makhluqa ba a faɗi ga tilawan bawa ga ƙur'ani a ce wai lalle halitta ne a ce wai tilawan halitta ne a tilawan ma maganan Allah ne أن ذلك يدخل فيه القرآن المنزل domin in ka ce tilawan halitta ne to ƙur'ani wanda aka saukar ya shiga kenan maganan Allah wanda aka karanta ya zama halitta an gane wannan ku tun daga yadda muka faɗa ana jingina magana ne zuwa ga wanda ya faɗe shi tun farko ba wanda ya zo yana isar da sako ba ba a cewa ƙur'ani ba halitta ba ne domin ayyukan bayi na shiga cikin za eh, min a himmatu salaf babu wani ko kaɗan daga cikin manya-manya malaman salaf da ya ce ina suwatar ibad bin ƙur'ani da ya ce lallai sautukan bayi ga qur'ani da dadde ne babu wanda yake sauti da dadde ne bal ankaru ala man qala lafzul hadd lil qur'an ghayr makhluq amma sun yi inkari ga wanda yake lafazin bawa da qur'ani ba halitta bane saboda cikin lafazin bawa akwai qur'anin da Allah ya saukar akwai sautin wanda kake nufi to an kace lafazi bil qur'ani makhluq me kake nufi da makhluq a ciki sautin bawa ko kuma asalin qur'anin da Allah ya saukar to su yan jami'a wayo suke yi sun suka ce lafazi bil qur'ani makhluq suna nufin asalin wannan qur'anin dai ba wai sautin ba to haka idan mutum ya faɗi wannan magana kalma ce mujmala sai an tambaye shi kace kace ka da qur'ani halitta ne kana nufin alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi udalil wannan sakon da da ake isar wannan kana nufin bawa ya kirkiro shi ko maganan Allah ne an gani hmm. eh mun yadda kana da sauti sautinka a cire wannan maganar alif lam din a cire maganar qul huwallahu ahad sautin da Allah ya halice ka kafin ka karanta wa'annan ayoyin halitta ne sautin na'am wa amma man qala inna al-bidada qadim amma wanda yace lalle tawada ya dade fa hada min ajhalin yace wai hatta ta wadda aka yi rubutun kadim ne shi ma alqur'ani maganan Allah ne hatta ta wada to wannan yayi guluwi wa ba'adahu an sunna wannan shine mafi jahilcin mutane kuma mafi nisan su daga sunna wallahu ta'ala Allah ta'ala ya ce wallau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi kace da teku ya kasance ta wada. ga ainihin kalmo na rubuta kalmomin ubangiji na da tekun ya tsare tun kafin kalmomin ubangiji su tsare ko da mun zo da misali shi dage taimaka masa ko da walau ji ina madadan bi misali ko da mun zo da irin shi irin wannan tawada don ya taimaka masa na fa'afara annal milada yuktabu bi kalimatu sai ya ba da labari cewa lallai tawada ana rubuta kalmomin shi da su zalika man qala laysa alquran fi masahib haka nan wanda yace qur'ani baya cikin shi qur'ani baya cikin littafi wa inna ma fi masahib midad midad wai kawai abin da yake cikin littafi shine tawada da fallan takarda ko kuma hikayan maganan Allah a ibaratu kuma fassarar maganar Allah wanda ya faɗi wannan magana dan bid'a ne kuma batacce cire shi a'a alqur'anin da Allah ya saukar da shi ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma bainal lawhayn shine abin da ke tsakanin Allah nan guda biyu tsakanin Fatiha zuwa Nas tsakanin Allah nan guda biyu farkon bango da ƙarshen bango wannan shine Qur'ani a wajen ahlus sunna kadhalika man zada ala sunna fa qala haka nan wanda ya kara akan sunna yace na aswata al ibad wa alfazahum wanda yace lalle saututtukan bayi da lafazan su tuntuni suna nan kamar yadda Allah tuntuni yana nan to shi ma tuntuni suna nan shi ma wannan dan bid'a ne batacce kamar qala inna Allah la kamar wanda ya ce Allah baya magana da harfa ko da sauti shi ma ɗan bidi'a ne mai inkarin sunna cewa Allah baya magana da harfa baya magana da sauti kenan ɗan asha'ira ɗan bidi'a ne haka nan ɗan jami'a ɗan bidi'a ne ɗan maturidiya ɗan bidi'a ne mutazila ɗan bidi'a ne na wa manzala wa haka nan wanda ya ƙara sai ya ce innal qadim lalle tawada qadim ne shi eh shi wannan kalma qadim din wato mun san cewa asalin shi ba wai ana amfani da shi bai ga abin da bai da farko an gane larabawa ba su amfani da kalman qadim ga abin da bai da farko suna amfani da shi ga abin da ya dade an gane wannan ko ko da yana da farko inda ya dade sai su ce mai qadim wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim kaga shi wata mun kaddara masa manziloli an gane ko hanyoyi har sai da ya koma kamar giyan dabino wanda ya dade kaga urjunil qadim shine wanda ya fara zuwa kafin zuwan sauran ko da duk da yana da farko to idan ko babu wannan wanne ne ya fi dadewa na biyu na biyu shine qadim dangane da sauran eh saka shi kalmar kadim ba yana nufin abin da bai da farko ba laraba suna amfani da shi ga abin da ya dade ne abin da ya riga wani dadewa yanzu majalisun nan wanda ya riga zuwa yau shine kadim duk da cewa yana da farko ai akwai lokacin da bai zo ba an gano wannan ko to amma malaman ilmul kalam mutakallimi suna amfani da wannan kadim din a cikin istilahin su ga wanda bai da farko an fahimci wannan ko to saboda haka ibn al-qayyim al-jawziya Allah ya masa rahama ya ce ya halatta yin amfani da kalmar qadim min babu ikhbar in labari zaka bayar amma baka dauka cewa qadim siffa ne daga cikin siffofin Allah ba bai daga cikin siffofin Allah al-qadim dan yana wajaba ai amfani da lafuzza na shari'a wajen aqida to yanzu wanda lafazi ya fi dacewa da qadim al-awwal Allah shi ne al'awwal, ba al ba amma babun ba da labari za ka iya ba da labari da shi a matsayin Allah kadim ne kana nufin ba shi da kurku amma ba kana nufin sunan Allah ba ne. Kamar kawai laisa fi masahib kalamullah kaman wanda yake cewa babu maganan Allah a cikin littattafai a Qur'anin da ake rubuta ba maganan Allah shi ma wannan dan bid'a ne wa amma man zada ala zalika min al-juhal amma wanda ya ƙara akan wannan daga cikin jahilai wa'annan da suke cewa lallai fallon takarda da kuma fata da kuma ainihin wato igiya wa kitsa aka min al-ha'id da kuma da kuma yanki na ainihin bango wani yanki na bango duk maganan Allah ne wa huwa bi manzilati man yaqul man takallama Allah ma ta kallama Allah bil Qur'an shi ma daidai yake da wanda yake cewa ma ta kallama Allah bil Qur'an mai cewa Allah bai taba magana da Al-Qur'ani ba ah, wala huwa min kalamihi wanda yake cewa Al-Qur'ani san bai daga cikin maganarsa shi ma duk dai suke al-kubra. mu duba al-wasiyatul kubra na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah na'am shafi na talatin da hudu zuwa talatin da biyar. wannan shi shine abinda muka yi nufin mutara. tara ƙarshen abinda muka yi nufin mutara. Allah ya daɗin tsira ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sahabbansa kuma ya aminci a gare su. Ashhadu an la ilaha illa anta ما شاء الله صفه في الزوج يحيى بن محمد السلفي قال الله شنو شنو لا وليمة <laughs> لتابي يا شيخ الشيء المنهج القوي المنهج آه، القوي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم قال الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد ميارة الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله muhammad bin ahmad mai yara alfasi mutumin fas mutumin afirka ne allah ya maza rama lamiyatin zikat a cikin sharhin lamiyatin zikat shafi na 175 na wakona shi lamiyatin zikat littafi ne na fito na malikiya kuma an yi shi ne akan hukunci akan yin akan alƙalanci wa qala abu amr fi tamhidihi ibn abdul al-maliki hmm. ya faɗa a cikin littafinsa tamhid a cikin faɗin sa sallallahu alaihi wa sallam addini nasiha ne har ya kai inda ake cewa qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li har ya kai inda aka ce nasiha ne zuwa ga a'immatil muslimin shugabannin musulmai na'am qala awjaba ma awjaba ma yakunu hada alaman wasalahu yace inda wannan yafi zama wajibi inda wannan yafi zama dole ga wanda ya ci abinci tare da su shugabannin hmm. kuma ya zauna tare da su an gane hmm. nasiha ga shugabanni ya fi zama wajibi ga wanda yake samu har ya ci abinci tare da shugabannin sannan kuma ya zauna da su nan kamar yana mana ishara ne sauraron nasiha ga mutum nasiha ya fi amsuwa ga mutumin da yake darajar ya kusan zama daya idan ya zamanto shugaba sai wani na ƙasa ƙasa shi yake da zai mai nasiha to shaidan zai gaya mai wane ne wannan da har zai gane kuskure na yi min nasiha amma mutumin da za ku iya cin abinci tare da shi har ku zauna ku tattauna tare da shi to idan ka nuna mai kuskuren shi zai fi karɓar wannan kuskuren kun fahimci wannan ko kenan wajen yin nasiha ga shugabanni mutanen da shugabannin ke ganin darajar su shugabannin sun fi amsan nasiha fiye da kowa yanzu saudiya yanzu wannan yaro wanda yake mulki wannan yarima wanda yake mulki a madadin baban shi salman an gane wannan ko shi ai eh, muhammad bin salman shi muhammad bin salman yanzu kusan mafi yawan mutane suna cin tsoron shi don yana da zafi kuma idan ya kawo fahimtarsa an gane ko ka zo ka ture yanayin maganan ka in baka yi magana cikin laushi ba nan take zai daure ka in baka iya mai nasiha yadda ya kamata ba to amma yana matuƙar ganin darajar fauzan yana mutunta fauzan sosai zai iya kira fauzan ya tambaye shi shawara yana kiran shi baba yana mutunta shi a matsayin mai to fauzan tun da ya san yaron ya san kuruce shi ya san komai to cikin sauƙi in fauzan ya isan bai da sako za a iya samun natija kuna ganin irin kurakuran da ake samu a ce an gina hotel a ce an ɗibo mawaƙa daga ƙasashe masu waƙa tsirara da abin da ya kama da wannan to ku sa ido ku gani a hankali a hankali malaman salafiya za su daita shi an gani an sha yin wannan kaga shugaba ya taso da zafinsa to a hankali a hankali a hankali zai ga an samu gyara wanda ba taɓa tsammani za a samu ba ku fahimta to yanayin nasiha ga shugaba ya danganta da hikima na malami sannan kuma da yin addu'a kafin ka dumfari shugaban ya zama to ka je wajen shugaban ne tsakaninka da Allah kana so ka mai gyara kuma ka roƙi Allah ka kankan da kai zuwa ga Allah ya Allah ina so in kai ainihin wannan bawan Allah in je in same shi in mai nasiha ya Allah ka taimaka ka sanya ya fahimce ni kuma ya aiki da wannan nasiha ba irin malaman mu ba wanda dama can kawai mutum dama da zafin shi ya taso sannan bayan zafin shi dama ba ikilasi shi burin shi bari ya fada bari ya yi nasiha din ya gaya wa mutane ai na je na mai kaca kaca yau ai ni kadai ke iya gaya mai ba abin da zai iya yi kun fahimci wannan ta so da wajen nasiha ga shugabanni gaskiya sai an samu wanda ya iya sannan kuma ya zamanto kusan shugaban yana ganin shi da daraja to nasihan ya fi shiga nan ba an ce sauran mutane kan su yi ne, amma ga inda nasiha ya fi tasiri an gani in gaji an ce ga wani sahabi ya samu hajjaj ya kasa mai magana irin Anas bin Malik da irinsa Abdullahi bin Umar sukan dimfari hajjaj su gaya mai magana sai dai hajjaj ya yi dariya yana ganin girmansu amma an ce hajjaj da ya ga abdullahi bin umar ya cika masa nasiha kuma ba yadda zai yi da shi da dabara ya kashe shi an ce lokacin sallar idi sai ya sanya mabiyansa suka sanya guba a cikin tsinin mashi an gani ana wucewa ana wucewa abu zazilai bin umar nan sai aka dan karce shi to wannan kartar shine dalilin mutuwa abdullahi bin umar an gani lokacin da ba shi da lafiya sai ga hajjaj ya zo har gidan ya zo duba shi ya jiki ya jiki ya jiki me yasa mai gare za ka kaza me yasa dai ka jikinka yace mutumin da ya umarni a dinga daukan makamai zuwa idi shi ya soke ni <laughs> mutumin da yake a dinga daukan makamai zuwa ga idi shi ya soke ni kuma wannan kaga wannan abin da aka sa guba aka sa a jikin shi kaga irin sa Hajjaj bin Yusuf kenan an gani shugabanni ba sa son nasiha sai ya zama dole eh na'am na'am ce wa man amkana hulusu sultan lazima duk wanda yake yiwuwa a gare shi yi nasiha ga shugaba ya zama wajibi a gare shi yi nasiha ga shugaba wala malik imamu na malik ya ce malika wannan kenan in yana fatan cewa shugaban zai saurari nasihansa qala abu abu amr Eh, abu amr ya ce abu umar kenan ko ibn Abdulbar, abu umar ibn abdulbar al malik ya faɗa a cikin littafinsa at-tabhid mu muwatta malik na'am ah, qala wa du'a lahum yace da yin kyakkyawan addu'a ga shugabanni kaga duk wani malami na sunna inda dai dan ahlus sunna ne shi in dai dan salafiya ne shi za ga yana yau yin magana kyakkyawan addu'a ga shugabanni amma ana jin irin wayannan maganganu a bakin yan hamasa irin su yan sururiya irin yan ikwanin musulmi irin yan hajjadiya ana ji ba a ji ana jin irin wannan magana na yin addu'a Allah ya shirye shugabanni idan shugaba ya shirya amfanin zai koma kan kowa ne ba an gane ku da yin kyakkyawan addu'a ga shugabanni innahum kanu an sabbil umara domin magabatanmu sun kasance suna hani sahabban manzan Allah tabi'ai tabi tabi'in suna hani daga zagin shugabanni ba wai don suna jin tsoro ba saboda shari'a ya hana ne shari'a ya hana a ringa zagin shugabanni in kaga wani malami ko da yana gaya ma shi salafiya ne shi domin sunan salafiya daɗi gare ta amma tabbata asalin manhajin salafiyan wahala gare shi ba duk wanda ya gaya ma shi a salafi bane yake a salafi sai mutumin da ya kiyaye ka'idojin da ainihin wannan manhaji na salafi ya yi kumsa an gane wannan ko to kaga ya gaya mana sahabban manzon Allah tabi'ai tabi'i tabi'i sun kasance suna hana zagin shugabanni kenan ijma'i ne na salaf cewa kada a zage shugabanni amma ba shugabanni dole ne a yi musu wa'azi a nuna musu abin da yake daidai sai dai usulubin wa'azin shi ya bambanta tsakanin yan salafiya da yan khawarij na sannan ya ciranto da sanadin shi shi ibn abdulbar ya kasance manya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna hani daga zagin shugabanni التمهيد لما في الموطأ من الأسانيد إيه التمهيد لما في الموطأ من الأسانيد انتهى كلام مواض مدوه مجانا مواد أشكال التابع التاج الإقليل مجلد نشدة شادي نتريبيو ده سبعين ده بقل هذه دعوتنا Assalamu alaikum salam. Yanda ya kamata, asali ne ya kamata a alaƙan malami da shugaba ya kasance ma'ana gyara ne tsakanin su. Eh alaƙan malami da shugaba ba gaba ba ne. alaƙar malami da shugaba gyara ya zama kullum kana tunanin ya za a yi in je in gyara ma shugaba kuskure in ka samu ka gyara ma shugaba kuskure ka taimaki ƙasa gaba ɗaya ka taimaki addini ka taimaki al'umma an gani ka je ka same shi ka nuna mai ga kukan al'umma kada ya zama so shugaba yana so ya yi alaƙa da shugaba ne domin ya samu abin duniya ah, kada ya zama to malami yana so ya alaka da shugaba domin ya samu abin duniya yana so ya alaka da shi domin shugaba ya bashi wani abu da zai ji daɗi ya bashi kujerar aikin hajji ko ya bashi mai ko ya bashi wani mukami na gwamnati ko abin da ya kama da wannan babban burin shi yaya za a yi in samu shugaba an gane in ganshi in gaya masa gaskiya ya gyara بسم الله الرحمن الرحيم نترى شيخ مقبل na 29 naqbal mu malaman salafiya muna karban wayarwa da nasiha ga duk wanda ya fuskance mu muna karban wayarwa da yin nasiha ga duk wanda ya fuskance mu in dai kai malamin salafiya ne ko ɗalibin salafiya ba ka hana a fuskance ka a yi maka nasiha in an ga kuskure hmm. an gane? Hmm. ko kuma idan an ga wani abu wanda ba a gane ba dangane da kai ba laifi ba ne don an fuskance ka an nuna maka an gane wani? wani da kiri gaskiya in dubbari malam wane ce zan mai nasiha to malam wane ba mala'ika ba ne malam wane in yi kuskure lallai ana bukatan kai masa nasiha to ya za a yi malam wani shi kuma yana muku nasiha in kun yi kuskure shi kuma yi kuskure ku kyale shi kuna san shi ba ka san shi shi Allah ta'ala ya tsine wa bani Isra'il me yasa ya tsine musu kanu la hauna an munkarin fa'alu sun kasance ba sa hana junan su munkari ma'ana na hauna. an gina shi akan tafa'al tafa'ala tafa'alu tafa'ular an gane ko tanasaha ya tanasahu tanasuhan tanasaha tanasaha fulan wani ya wato sun yi ma junansu nasiha tanasahu sun yi wa junansu siya. ya tanasahun suna ma junansu siya. wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun tasa'ala sun yi sun tambayi juna ya sa'adu suna tambayan juna Ta sa'ulan tambayan juna tunan kanu layata na hau na an munkarin fa'alu an tsine wa bani isra'il ta harshen annabi dawud da annabi isa ɗan maryam sai Allah ce zalika bima sauwa kanu ya zuwa wannan saboda saba wanda suka yi kuma sun kasance suna ta'addanci shin menene saba wanda suka yi menene ta'addancin da suka yi ana son ƙarin bayani aka ce kanu la ya tana hauna an munkarin fa'alu haji sai Allah ya kira su dan ta'adda zalika bima asawwa kanu ya dun wannan saboda sun saba kuma sun kasance suna ta'addanci an gane ta'addanci shine kanu la ya tana hauna an munkarin fa'alu sun kasance ba sa hana junansu ba wai bangare ɗaya ya hana ba fa hanawa ake yi an gane malami ya hana ko kuma ku hana malam malam gaskiya kalman da ka faɗa za malam kamar muna ganin akwai ɗan matsala a gyara ku muna ganin kamar a gyara kada malam ya ji haushi in ɗalibansa sun hango wani abu wanda zai amfane shi amfani addini ko sun hango wani kuskure wanda ya yi kada ya ji haushi ya za a yi amin nasiha iri na ake ma nasiha ya zo ya yi fushi to amma kai kada wa mutane nasiha me yasa kake musu nasiha dan su shiga aljanna to su ko su yaje ka shiga wuta a ana taimakon juna ne da malami da ɗalibai taimakon juna ake yi idan malami yana muku nasiha yana so ya sa a hanya yana so ya tura ku zuwa ga alkhairi kuma kuka hango malam yayi kuskure to wallahi mun ga yayi kuskure amma ka malam ba za a iya gaya mai gaskiya ba ba za a iya gaya mai gaskiya ba to wannan wani irin malami ne shi malamin salafiya din an gano wannan ko ai ka san yana da matsala ne shi ba a gaya mai gaskiya to wallahi ba malami bane shi in dai malami yana da matsala shi zai yi nasiha ga wasu amma in an mai ta huci yana jin haushi to wannan malami ba malamin sunna bane ƙarya yake yi an gano wannan ko kofa a buɗe yake in dai kai ɗalibin sunna ne ka hango malaminka ya yi abin da ya saba mu sunna a faɗa sannan ba haka ba ma malami yana da yara ‘ya'yansa suna aikata wani abu wanda malamin bai sani ba wallahi tallahi ya kamata malam ya sani amma ba yadda za a yi mutum kare malam mu gaya masa ga yaron malam yana aikata kasa an taimaki malam ba a taimaki malam ba kaga Allah cikin alqur'ani shi ma ya rantsa da zamani dalilin rantsuwan sai ce innal insana lafi khusr hmm. lalle mutum na cikin hasara sai ce illal ladina amanu wanda ba sa cikin hasara sai dai wanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata aiki mai kyau sannan wata waso bil haq suka yi ma juna wasiya kun abin da Allah ya faɗa hmm. ba a ce bangare ɗaya ba bangare wasiya ba sun yi ma juna wasiya da gaskiya wata ma sauri sabar kuma suka yi ma juna wasiya da hakuri. an fahimci wannan to wannan magana na Sheikh Mukbil magana ne wanda ya kamata a rubuta shi da ruwan zinari saboda muhimmancin shi da tsadan shi an gane wannan ko muna karban wayarwa da yin nasiha daga duk wanda ya fuskance mu ba ma duba wannan karamin yaro ne ya zo mana nasiha ko wannan talaka ne ya zo mana nasiha ko wannan kaza ne ba ruwanmu da talaucinsa ba ruwanmu da wadatansa ba ruwanmu da mulkinsa kawai abinda muke so ya ga gaskiya ya ga mun yi kuskure eh, ya gyara mana kawai wa alaikum salam ana wasu abin da suke nufi da rashin karɓar malami gaskiya shine abin da su suka kawo da malamin da aiki da shi. Oke wasu in sun kawo abu in abin ba kuskure bane malamin ya ce ba kuskure bane sai bai karɓar nasiha a inda ya kane wannan kuskure ne malami ya faɗi wani abu da ya saba ma shari'a dole ne a gaya masa ya gyara wannan shi ne zaman tare amma idan malami ya faɗi wata magana wanda maganan nan yana da wajahi a shari'a yana da abin da ya dogara ba da kayayi ba kada ku ce malam ya janye malam ya kamata ka janye kaza a'a sai dai abu haram ne ko abu shirka ne ko abu biri'a ne malam ya aikata sai a ce malam abin da ka aikata gaskiya kaga gashi a littafi za ma gashi an hana in malam ya ce ka zafi a ɗauko littafi a kai masa kuna tare da malamin salafiya sai zai ce annabi isa ba zai dawo ba wannan kata kwata kasan wannan ba yadda malam zai kare kanshi malam ya dawo ne ko ya yi kuskure ko malam ya zo ya gaya muku cewa ya halatta aske gemu ko ga malamin ku ya katsa gemu gemu hakkeli yake ya shafa mai a haɓa ina ba san gane wannan ko malamin ku yana sanya wando yana jan ƙasa ko malamin ku yana sallah yana sakin hannu kaga wannan abu ne wanda babu wani ɓoye-ɓoye ku gaya mai gaskiya ko malamin ku hadisi ya inganta babu wani malamin da ya za'afa saboda yana so ya gina wani hukunci da son rai sai ya za'afa to ku gaya mai gaskiya idan ya ƙi gyarawa kada ku bi shi akan wannan ra'ayi na shi ku ta ƙoƙarin duk sanda malam ya ɗauko wannan ra'ayi akar maka lawo ai ina ganin akar maka lawo ba an ce malamai gaba ɗaya sun yi ittifaki akan raunin hadisin nan ba ya yi faɗa ya yi faɗa ya fushi oho dai sai ne ce akar maka lawo ya shekara ba magana dai cikin mutunci muna ganin kamar hadisin nan an ce dai an yi ittifaki akan raunin shi akan ingancinsa ba nan na gaya muku cewa sai kawai ku sunkuya duka kawai yana ta bayani ku dai kun gaya mai gaskiya an gane ba za dai ku fasa gaya mai gaskiya ba shi ba zai fasa yin fushi ba hmm. kalas wannan shi ne amma kada kuma ya rashin kunya abinda ba a so a yi wa malami rashin kunya amma a gaya mai gaskiya in gaskiya ya zo wajibi ne na'am wani lokaci abin bai shafi addini ba mu'amala ne sai malami idan shawara da ɗalibai kina da cikin ce gaskiya malam yana ganin ya usulubi na kamata ya bi kamar ce yana kamata ya yi bayanin wasu abubuwa sai da alwarci a kai bayani bai shi kai to idan malami ya zai bayani sun su kaga bai dini abu ne wanda bai shafi addini ba abu ne mu'amala ne sai suka ce sai malami yana so ya bayani sai ɗaliban suka ce suna ganin kamar kare ya bayani to sai malami kuma ya hango bayani shine maslaha wannan ba a sa shi daga cikin rashin karɓar nasiha shi ya rinjaye da abin da yake ganin daidai ne in an kawo shawara ga malam ga abin da wato ba haram bane ba wajibi bane malam yayi aiki da shi da sauransu an gani sai malam ya hangi cewa wato yana da wani fahimta sabanin wannan ɗalibai su yi haƙuri da malam akan wannan abin amma in abin rashin yin aiki da wannan nasiha zai iya janyo matsala sai malam ya ciji to wannan shine malam ke da matsala eh wa na'lam annana talabatul ilm kuma mu muna sane cewa mu ɗaliban ilimi ne inji Sheikh Mukbil ka duba duk zurfin ilimin Sheikh Mukbil bin Hadi ya ce shi dalibin ilimi ne to mu kuma ba tunda Sheikh Mukbil ya ce su sun san su ɗaliban ilimi ne to mu kuma yanzu me zamu ce me zamu kira kanmu menene abin da yake ƙasa da ɗaliban ilimi to mu amawa ne ko na'am yace nusib wa nukhti za mu iya dacewa za mu iya yin kuskure wa najhad wa na'lam kuma za mu iya yin aikin jahilci za mu iya yin aikin ilimi za mu iya yin aikin jahilci za mu iya yin aikin ilimi saka idan mun yi aikin jahilci a dawo da mu zuwa ga aikin ilimi ina fatan gano wannan to kaga wannan shine bambanci tsakanin salafiyanci da sufanci hmm. sufi bai taba malamin sufi bai taɓa tarbiyyantar da ɗalibansa akan cewa shi zai kuskure ba kusan duk abin da malamin ɗariƙa ya faɗa kusan daidai ne ba za ka taɓa jin ɗan ɗariƙa yana naƙadi ga jawahirin ma'ani ba ko yana naƙadi ga yaƙutar fariza ba ko yana naƙadi ga ifadatul ahmadiyya ba ko yana naƙadi a ce wani lissafin ɗariƙa a ce maganar da shehi ya faɗa a nan wajen gaskiya sa ne Allah ya ji kansa a in ya faɗi duk kuskuren da shehi yi, in dai an gyara an yi rashin kunya ne ina ba tan gani wa man qala li shehi lima la wa abadan duk wanda ya ce wa shehinsa akan maka Allah saboda me ko akan maka Allah ko akwai dan dalili da Allah dan in an tambaye mu kaza to ba zai samu nasara ba har abada a rayuwar shi in shehi ya faɗi magana kace haka ne akan maka Allah na'am eh an ce kul bayna shek? sheikh bai na bayna dai gasir ka kasance a gaban shehin dariƙa kamar matacce a gaban mai wanke shi kar ka kuskura shehi yana magana a ce kana da wani ra'ayi sabanin ra'ayin shehin dariƙa sunan ka cikakken mara kunya to muku malaman salafiya abinda ba ma so ga malami a mai rashin kunya amma malami mutum ne wanda zai iya dacewa kuma zai iya kuskure tunda zai iya dacewa zai iya kuskure kuma dama karatun da muka yi jiya an ce alaman gane malami shine wanda wanda alkhairin shi dacewansa ya rinjaye kuskuren shi idan malami dacewan shi ya rinjaye kuskuren shi wannan shine malami amma wanda kurakuran shi suka rinjayi dacewan shi wannan ba malami bane shi baya halarta ɗalibai su yi karatu a gaban shi ina fatan gano wannan to malami ya dace kashi 90 ya yi kuskure kashi 10 wannan malami ne ya dace kashi 80 ya yi kuskure kashi 20 malami ne shi wuraren da ya yi kuskure babu inda aka ce ɗalibai su bi shi an gano wannan ko wuraren da ya yi kuskure babu inda aka ce ɗalibai su bi shi kawai ɗalibai su ja layi waje kaza da waje kaza waje kaza gaskiya mun yi iya kokarin mu a matsayin mu da ɗaliban malam malam ya fahimta amma malam Allah bai sa ya fahimta ba amma gaskiya ba fa tare da shi akan wannan ra'ayi bisa da karatu ya zo malam yayi wannan fahimta muka dan ƙara dan kirzawa malam bai saki ba sai mu sakan mai amma dai ba za mu bi shi ba za mu ci gaba da nuna ma ɗalibai wannan wuraren an ja layi a kan shi yana daga cikin kuskuren da malam ya yi an gane wannan ko to Allah shi taimake mu an wajiri fi akiratus tsara salih بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا الذي قصده ترجمان wannan shine abinda turjuman alqur'ani yake nufi na'am abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas radiyallahu anhu a wajen fassarar maganar Allah ta'ala da yake cewa ranan da fuskoki za su yi fari kal kuma wasu fuskoki za su yi bakin kirin قال تبيض وجوه أهل السنة والجماعة عبد الله بن عباس يجي فسكوكين أهل السنة والجماعة زي فريق ال وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة فسكوكين ما أبو تابدي أدرب كان جماعة zai yi bakin kirin an gane kenan ita bidi a koda yaushe tana raba kan jama'a ne ita kuma sunna a koda yaushe ba yawa duk da a wanda rabawa yake ba hadawa yake ba bid'a ne alaman gane cewa wani dan bid'a ne yana kiran mutane zuwa ga rabuwan kai duk mai kiran mutane zuwa ga araba kai mai kiran mutane zuwa ga ayyuka ba dan bid'a ne shi mai kiran mutane zuwa ga hada kai mai kiran mutane zuwa ga soyayya mai kiran mutane zuwa ga ayi uzuri ga juna ahlus sunna ne shi sai za ka ce ahlus sunna wal jama'a ahlus sunna da hadin kai ma nan jama'a hadin kai ahlul bid'i wal iftira abota bid'a da rabuwan kai saka ita bid'a ko da rabuwan kai yanzu shi'a kana zaune ka ji wani ya kunduma masa sahabi ashar kun rabu kuna cikin fiye da shi kuna walwala kuna kaza kawai sai magana ya taso sai ya tsine abubakar ya tsine ma umar ya ce qur'ani bai cika ba shi kenan rabuwa ya zo kana zaune da mutum sai ka ce mai shi yasa manzan Allah ya faɗa a cikin hadisi ya ce hadisin mai kala kato ya ce hadisin mai hanjin jumna ta Allah ka daina kawo mana hadisi mu qur'ani kawai muka sani daya nan take an rabu kana zaune da mutum an gane ko sai kuna kuna zaune da shi sai musiba ya same shi kawai sai gaga me yako ya kira sunan wa sai ya kira sunan shehi sai ya kira sunan wali ya kira sunan imam an rabu kamar da siya kake ba a kiran sunan kowa an musiba ya zo shi kuma ya ce fa shi fa ya ji ya gani shi ke na an rabu ku fahimci wannan ko ta saboda a koda yaushe ita bidi a rabawa take in ka ji dan bidiya yana wai a zo a haɗa kai wannan wani irin magana ne dama kai ka raba tun da kai ka raba kuma ka san abin da kai ka raba me ya kamata ka yi ka dawo dan alaka ya dawo ya rike hadisi shikenan ba ma sai ya gaya mana a haɗa kai ba ba ma buƙatar wannan wa'azin haɗin kan wa'azin haɗin kai a ajiye shi gefe guda kawai jama'a da da can ina zagin hadisi yanzu na gane kuskure ne yaya da can ina zagin sahabbai ina kafirta su ina cewa kaza ina cewa kaza na gano ba daidai bane kai ya riga ya haɗu ko ya yi wa'azi ko bai yi wa'azi ba idan ka lura yan bid'a sun fi kowa yin wa'azi a zo a haɗa kai saboda in ba kira mai ci gawayi da ba don kai ka kawo rabuwan kan ba menene kuma na cewa zuwa haɗa kai an fahimci ko? ita bidi'a ita ce asalin rabuwan kai duk dan bidiyan da ya same ka cewa ya kamata mu manta da bambancin mu ubangijin mu ɗaya ne manzon mu ɗaya ne mu ɗaya ne littafin mu ɗaya ne addinin mu ɗaya ne abin da ya raba mu abin da ya haɗa mu ya fi yawa fiye da abin da ya raba mu wannan shine siyasa na ikhwanul muslimin na ta'awunu fi mattafaqna alayhi kenan wa ya'ziru ba'duna ba'dan fi na fihi an gani sai ka ce to wannan magana duk mai kawo wannan magana ka ce abin da ya to me ya raba mu kaza to abin da ya raba mu waye ya raba din mu dai babu raba mu mun tsaya kan asali ne mun tsaya kan littafin Allah da sunna a ƙarƙashin fahimtar salafus salih to yanzu ko ka ce a zuwa hada hada kai akan me za a hada mu dama muna nan inda muke kai ne dama ka tafi to ka dawo ba shi kenan gama ba na'am unzuru tafsir ibn kathir kama shi abin da yake so dan bid'a ka rike ra'ayin ka nima rike nawa mu tafi haka wannan shine tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta wannan shine yaudaran kai kana yaudaran kanka ne kowa ya rike aqidan shi amma kowa ya hada kai na'am na'udhu tafsir ibn kathir ka duba tafsiri na ibn kasir eh. walafin salafus salih yuradi yawa lafazin salafus salih bi ake nufi da magabata yuradi ku musala ahli sunnah wal jamaa yana daidai da mutsalau na ahli sunna wal jamaa kama yuslaku alaihim aidan idan an ce yan salafiya wanda zai ce wai mai bambanci yan salafiya da ahli sunna ba bambanci hmm. duk ahli sunna inda ya cika ahli sunna zai bi littafin Allah da sunna da kuma fahimtar akan fahimtar magabata duk wanda yake bin fahimtar magabata yana aiki da sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abu ɗaya ne na'am kamar yutlaqu alaihim aidan ahlul asr kamar yanda ana kiran yan salafiya ana kiran ahlus sunna ahlul asr wa ahlul hadith saboda suna bin ainihin gurabun magabata ana kiransu ahlul hadith saboda su ne suke mutunta hadisan manzan Allah kaga suna ahlus suna ahlul hadis hmm. saboda ba sa wasa da hadisi suna yin wala'u da bara'u akan hadisi hmm. me nake nufi da wannan me nake nufi da ahlus sunna suna yin wala'u da bara'u kan hadisi suna yin soyayya da kiyayya akan hadisi hmm. in ka so hadisi su soka in ka ki hadisi su kika ai eh, su ahli suna ba sa mudahana da wane baban shi mutumin kirki ne duk da yana kin hadisi a yi mishi uzuri a yi sassauci malam wane ya cika zafi shi ba ya sassauci ga duk wanda ya bar hadisi shi me wannan wai da baban shi yana bin hadisi amma shi yana karyata hadisi a sassauta mishi a ina ka taba samun wannan to wannan shine fa ɗabi'un mutanen Najeriya babban abin da ke damuna ga malam Yahaya sai ya nace ya ce wai dole sai an koma ga hadisi tun da dai baban shi ya ba hadisi shi ne bai ba a mai zuri mana wannan shi ne abin da mutane ke faɗa an matsa ma wani mutum wai an matsa shi kaɗai ya matsa to ai shi kaɗai da ya matsa babu wanda ya fi shi falala a wajen Allah kenan inda shi kaɗai ya matsa cewa wani wani yana inkarin hadisi kuma ya mishi inkari to kenan ya fi kowa damuwa da hadisin ya fi kowa san a koma zuwa ga hadisi ina fatan gano wannan kai ne kaga mutum na inkarin hadisi sai ka kyale shi kana sassauta mishi wannan kuma ya matsafa lalle lalle kuskure ne wannan lalle a gyara wane ne ya fi cancanta a yabe shi to amma a wajen al'umma yanzu wa aka fi zagi wanda zai ce a zo a gyara din shine abin zagi amma fa in wani mutum ne ya yi inkarin hadisi ba a sassauta mai yanzu masussuka kun ga ana mai wasa wani malami ne daga cikin malaman sunna baya raddi ga masussuka to masussukan malikiya ba malamai nawa suke raddin in ma za a yi raddi cakulkule ake yi sai a ɗanyi wani magana mu dai gaskiya duk mutumin da ya ce ba ruwan shi da hadisi yana kaza ba ruwan mu da shi mu ba ruwan mu da shi ko da kaza sai a wuce fu sai a ce ai wani yayi kokari yayi raddi amma masussuka har sura ke kamawa amma ba in za a yi raddi ga masu sukan malikiya wallahi ko suna ba a kada saka ana dan cizawa ana mutunta shi gashi wata idan masu sukan ne gara ma wancan ko tunda wannan yana yaudara ne yana yaudara mutane da malikiya ya rabe masu suka malikiya ya rabe da malikiya yana sama hadisi cin kashi in ka ji yadda yake wulakanta hadisan manzan Allah wani lokaci ko masu suka baya yi ku fahimci wannan to gaskiya abin da yasa ahlu sunna ya zama ahlu sunna mutunta hadisin manzon Allah babu alaka tsakaninka da mutum in bai san darajar hadisi ba shi ne gaskiyar magana bai za ce bolan da kuka ɗebo ne muka ce ba masu to bolan da kuka ɗebo malaman sunna tun daga zamanin magabata suna son wannan bola ɗin daga kira bola wa iyazu billah an gane wannan bukarin da kuke karyatawa da musulun malamai sun yi ittifaki lissafi ne ingantacce to ina kuka samu naku aqidan naku aqidan baya cikin littafin ahlus sunna sai dai a neme ku a cikin yan bid'a kun gane wannan ko to an kira mu ahlus sunna ne wallahi saboda mutunta hadisi jama'a in mutum yana karyata hadisi yazo ya samu hadisin manzo Allah ingantacce yazo ya ce karya alhali malaman da suka goge akan hadisi sun ce gaskiya ne hadisin to gaskiya wannan ba a sa cikin ahlus sunna kuma ba a sassauci a gare shi wai dan an san shi na'am wa alaikum assalam wai a shafin wato 'yan tasirin malikiya wai sun kawo mutanen da ke sa hannu a kirji suna koli da sunan Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sun sa wando nisfu sak shin wane ne yace a sa wando nisfu sak Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shin malaba kuma ya sa wando nisfu sak ko bai sa ba dan godiyo ba wani malamin sunna ne wanda ya fahimci sunna baya sa wando nisfu sak babu shigo tun zamanin sahabbai kai Manzan Allah kanshi sahabbai tabi'ai tabi'i tabi'in ko da duk wani mai kishin sunna to sai gashi wai sun sa hoto wai wasu suna sallah sun sa hannu a kirji kuma sun sa wando nisfu sa sun dage wando sai suka ce me wai sallah in an ce to wannan magana mutum ba zai yi ridda ba to kaga wayannan mutane wanda bai sani ba sun karyata hadisan manzon Allah ne da yawa karkashin wannan magana to kaga wayannan mutane yanda suka dauki hadisan manzon Allah ba daraja to wai kuma su ne ake wa kafa na har a ringa gaye su ana mutunta su a ya kamata a ringa haɗawa da masussukan malikiya da masussuka na ɗan alaƙa to shi ma duk a haɗa su a ringa gaye su duk tare eh, da kuma ɗa'ifatul mansura an gane watta'ifa al mansura bangare abin taimako daga Allah hmm. ana kiran ahlus sunna bangare abin taimako daga Allah saboda haka manzo Allah ya kira su la tazalu da'ifatu min ummati alal haqqi mansura la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wasu bangare ba za su gushe ba ana taimakon su daga Allah za su dinga samun taimako daga Allah ne su la yadurruhum man khazalahum wanda ya tabar da su wanda ya disappoint din su ya iya dai taimake su bai cutar da su wala man khalafa ko wanda ya saba musu a ra'ayi in ka ce ba za ka taimake su ba to Allah zai taimake su inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad Allah ya ce lalle za mu taimaki mu da waɗanda suka yi imani a wannan rayuwa na duniya da ranan da ainihin taron jama'a taro na jama'a za su tsayu ranan da shaidu za su tabbata an gane Allah ta'ala zai taimaki wanda suka yi imani kun fahimci wannan ku wa'ada Allahu allazina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ard yawa saboda haka ta'ifatul mansura bangare abin taimako daga Allah wanda ya tabar da su an gane ko la yazuruhum man khazalahum wala man khalafahum wanda ya tabar da su ko wanda ya saba musu a ra'ayi baya cutar da su hatta ya ce amrullah har sai al'amarin Allah ya zo a cikin wata ruwaya hatta ta koma sa'a har sai kiyama ta tsayu wata kiyama kenan hatta ta koma sa'a fi haƙƙin mumini har sai kiyama ta tsayu kiyama kan haƙƙin muminai na'am walfiqatun najiya sannan ana kiran ahlus sunna alfirqatun najiya saboda manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam sataftariqu ummati ila 73 firqa kullu hadhihi an-nar illa wahida da sannan al'umma ta za ta rabu zuwa ainihin yanki yanki wajen saba'in da uku kowanne yana cikin wuta sai dai guda ɗaya duka wannan yanki saba'in da uku duk yan wuta ne sai dai guda ɗaya sai su suka ce wanne ne ya lalla ya nabi ce man kana ala misli ma ana alaihi tsari. ashabi ne wanda ya kasance a kan kwacen-kwacen abin da nake kai yau ni da sahabbai na to kaga ahalin sunna suna bin hanyar da manzon Allah yake kai shi da sahabbansa shi sa ana su alfirqa annabiya sunan ahlu sunna ne wa ahlu ittiba ana kiran su ahlul ittiba saboda suna biyayya ga littafin Allah da sunna su ahlu sunna kawai suna jira me Allah ya ce yi biyayya me manzo Allah ya ce yi biyayya an gani su kuma yan bid'a Allah zai yi magana su yi magana cakulkuli manzon Allah ya yi magana su yi magana tawili su yi kokarin karyatawa su ba sa jin daɗin bin hadisi duk wani dan bid'a baya kaunar hadisi babu wani dan bid'a da yake kaunar hadisi an ce dama alaman gane dan bid'a kin hadisan manzon Allah za ka ga wani zai dan dauki wasu hadisai kaɗan zai aiki da su sauran zai karyata babu wani dan bid'a face akwai hadisan da baya so kuma hadisai ne sun inganta sun cika sharadi a wajen malaman hadisi amma hadisan ba sai yi masa daɗi sai ya karyata walguraba kuma ana kiransu alguraba baki me yasa ake kiransu baki saboda sun bambanta da mutane da yawa sun bambanta da mutane da yawa fahimtarsu ya bambanta da na kowa su ne za ga ana siffantawa a ce sun ce babu wanda ya iya sai su an gani wai su faɗin ba su babu wanda ya iya saboda su baki ne shi bako dama ana ganin shi ya zo da wani abu daban ko ba ba Shi ne annabi ke kiran su bada annabi ke cewa bada al-islamu gariban wa sayaudu gariban kama bada musulunci ya fara yana bako da sannu zai koma bako kamar yadda ya fara fasu ba lilgura ba aljanna ta yi daɗi ma dalla da wa'annan baki sai manzo Allah ya musu wani irin yabo kamar an tambayi manzo Allah menene siffar su sai ce allazina yuflihuna ma asalan nas su ne masu cewa gyara kayanka masu cewa gyara kayanka ba sauke mu raba ba su ne allazina yuflihuna ma asalan nas hmm. su ne masu gyara abinda mutane suka lalace suka abinda mutane suka bata an gani wayannan wayannan suna maulidi a ce maulidi babu kyau ku kire shi wayannan suna salatul fatiha ce salatul fatiha nan ba salatul annabi bane a cire a gyara eh a ce ga salatin annabi wayannan suna zagin sahabbai suna kaza ba daidai bane ku gyara su dai kullun gyara suke yi to shi kuma mai gyara gaskiya ba a cika san shi ba sai a ce dan iya yi ne sai a ce yana da matsala sai a ce baya son sai a ce shi kullun yana ganin yafi kowa iyawa saboda kullum zai ce ba haka ake yi ba ga yadda ake yi wannan hadisin bai inganta ba ga wanda ya inganta to mutane ba sa so to yanzu yanzu daga zuwa yanzu ana yanzu daga zuwa zai ce hadisin nan bai inganta ba daga zuwa zai ce yanzu a jihar kaza shi kullum shi kaɗai ya iya to ko ba haka ba ne kawai ya faɗi gaskiyan yadda abin yake ne gaskiyan ne ba a so muna cikin wani zamani wanda faɗin gaskiya yana da wahala kuma duk mutumin da zai fito baro-baro ba munafinci za a kyame shi za a kyamace shi su mutane wa suke so mai nuku-nuku munafiki mutumin da yake munafiki mai nuku-nuku shine abin so a wajen jama'a shine dattijo a wajen jama'a mutumin da zai fito ya faɗi ra'ayin shi a fili mutumin banza ne shi za a ringa zagin shi ina fatan gane wannan to a wata ruwaya an tambayi annabi su wane ne wa'annan ba din sai ce unasun salihun fi unasu su'in kafir wasu mutanen kirki ne a cikin miyagun mutane masu yawa kaga siffan su kenan mutanen kirki ne a cikin miyagun mutane masu yawa wannan shine siffan yan salafiya shine siffan ahlus sunna ga ga ainihin masu bautan gunki ga masu bautan rana masu bautan wuta ga ahalul kitabi ga yahudawa ga ga waye ga kristoci ga yahudawa ga ga ga sannan kuma a koma cikin gida ga 'yan dariƙa ga 'yan shi'a ga 'yan ƙalaƙatu eh? ga 'yan mazhaba 'yan takalidi da mazhaba ga 'yan wa ga 'yan ikwanul musulmi ga 'yan shi'a ga 'yan jama'atul tabligh ga mutane kala-kala wanda sun saba karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ce musu ku gyara ku dawo zuwa ga daidai sai su kyamace ka sai annabi ce man ya asihim mai man yudihuhum hmm. masu saba musu sun fi yawa fiye da masu musu biyayya su masu saba ma irin wa'annan mutane sun fi yawa fiye da masu musu biyayya su ahlus sunna din shi yasa aka kira su al-ghuraba kenan ahalin suna yan salafiya suna shan wahala a ƙarshen zamani za su zaman to baki za a riga nuna su ga sunan yan ba na iya ga sunan sun fi kowa iyawa ba wanda ya iya sai su kana magana su kawo sai su wai su a kawo maka wani guntun hadisi wai hadisi ma akwai guntu wa iya billah za a shi da wani ɗan galallan wani shi da wani gemun shi mara kunya dudu bai wuce shekara talatin ba wai ya bar gemu uban shi ma malam ma malam bai bar gemu ba ma shi ya bar gemu ka je ka ba ban shi ba shi da gemu amma saboda rashin kunya zai zo ya bar gemu wai zai zo ya min nasiya? eh wai gemu ma akwai shekarun za <laughs> na kai ma ka faɗa na Eh, su su baye za su gaya masu bukuwa san annabi amma wajen koyi da manzan Allah su ne baya baya su ne baya baya kuma sun suka fi kowa aiki da hadisai ai hadisan da ba su da asali eh. <laughs> ba sa so su janci annabi ya ce amma za su gaya masu na san shi kama ai lokacin hukuka a sadiƙan hukuku innal muhibba liman yuhibbu mudiru da soyayyar ka da gaskiya ne da ka masa da'a dan masoyi yana da'a ne ga wanda yake so asma wa itlaqat wa'annan sunaye da wa'annan wawaitawan sun wazu suna da yawa daga malaman salaf masha Allah to Allah shi taimake mu na'am wala babu hujja ko hadisi ɗaya ga masu yin sadudu a lokacin da ba na mantawa a gurguje kun san asali a nan najeriya kafin da awon suna ta bayyana yan dariƙar tijjaniya su ne yan ƙabalu yan dariƙar tsadiriya su ne yan sadudu kuma wane ne ya shigo da ƙabalu nan najeriya sheik ibrahim yaz lokacin da ya shigo sai zama to sallan shi yana yin haka ne to daga nan sai yan tijaniya gaba ɗaya kowa sai koma yin haka yan ajiriya kuma ƙarƙashin jagorancin sheik nasiru kabara sakin hannu ake yi to shi ne fa aka fara juna rabbi sheik ibrahim inya da sheik wannan sheik nasiru kabara ya rubuta littafi wanda ke nuna cewa wai sallar da ya kamata musulmi ya yi ya ringa sakin hannu ya yi littafi in ka nemi littafin a kano za ka samu wanda ke magana a kan sakin hannu shi ne asali shi ko shek ibrahim yas ya yi wani littafi na manta da littafin da shek rasul malam a ba na shek ibrahim yas ba na nasiru kabala shek an gane ya rubuta littafi a kan sadulu shi ko shek ibrahim ya yi littafin rasul malam an gane an manka bada wa rafa'a iktida'an bi sayyidil anam ya ce a ɗauke zargi ga mutumin da ya sa hannu a girji kuma ya ɗaga hannu in ya ce sami Allahu liman hamida ko ya ce kaza zai ɗaga hannu don koyi ga shugaban talikai to in ka ga littafin kai za ka ɗauka littafin wani basalafi ne an ganin domin ya kawo hadisai da ingantattu da maganganun malaman da ka sani ibn abdulbar ibn alƙayyin ibn Taimiyya. wa'annan manya-manya malaman salafiya daga ga wasu jahilan sufaye suna zagi su ne sheik ibrahim ya sai kama hujja da su wajen tabbatar da sa hannu a kirji to littafinsa ya fi littafin nasu da kamar kima an gane wannan ko saboda ya yi littafin ya kawo malaman kaza a lokacin kuma masu yin sadulu sun fi yawa har ma an karan kabul ba a baka wuri in ka mutu ba za a binne ka a makabartar musulmi ba eh har kisa ana yi ana waka dan kabalu je magi to duk irin wannan to amma daga baya an gane hujja ta fara bayyana hujja ta fara bayyana har sai da masu kabalu suka zo suka yi yawa kuma ana ta rikici ana ta gaba wai fa akan kabalu da kawai daga baya daga baya gaba dole malamai suka zauna aka ce to yanzu kawai ya kamata a zauna a tattauna yadda za a yi maganin wannan gaban shi ne aka ce daga yau da wanda ya sa hannu a kirji da wanda ya saki hannu duk an yi sallah kuma kowa sallah shi ta yi a daina wannan gaban na fatan gane wannan to shi ne wai aka daina wannan gaba din aka daina ɗan ƙabalu ɗan sadalu ɗan ƙabalu ɗan sadalu ku fahimci wannan ko to wannan matsalan ya dade sosai har ma babban malamin mu shi ma yana cikin lokacin yana kadiriya shi ga mamul gumi shi ma lokacin muqaddimi ne a kadiriya shi ma take hannu ina ba kan gane wannan to kuma gashi kuma yana bin mazhaban maliki. a mazhaban maliki akwai fatawa guda biyu akwai fatawan sa hannu a kirji akwai fatawan sakin hannu ina ba kan gane wanda babban malamin Allah ya ji kamala har yaba duniya yana sakin hannu ya ce amma in na je Saudiya sa hannu a jirgin ke yi in a Najeriya ne shine nake sakin hannu ina fatan gane wannan to shi haka kaga kamar yadda daga mana malami na sunna ba wai mala'ika bane shi idan malami kana tare da shi kaga yayi kuskure ka nuna masa in ya amsa alhamdulillah amma kada ka daina nuna masa tsakaninka da shi ya zama akwai nasiha Yadda malam ke aiki da hadisi kuma yake son hadisi ta kawo kuma wajen maganar sallah sakin hannu yake yi na'am na'am eh, ya ce shi ya je saudiya ne har ma za ga malam ya ce ku sa hannu a kirji ka gani baka ga ka dogara ba ɗan ƙasa za ka ji a jikinka kamar ka jingir to saki hannu baka ji yanzu baka jingina ba to wai dalilin da yasa ake aka ce kabari wai saboda in kai haka ka jingina menene amfanin sauraron wannan ina hadisi ya inganta magana wai ta dogara ko kai duk bai taso ba Allah ya ji kamalan kaga Nasir Kabir ga littafin da ya wallafa nan amul fasad fi tabdil sadal ala qasdi hadhihi eh kan amul fasad في مين؟ في تبديل الثدل في تبديل الثدل على القبض على القبض في هذه البلاد في هذه البلاد وين؟ أمر الفساد wato a mangare barna sun littafin mangare barna wato wajen fifita sadalu akan kabalu fi hazil bilad wato sa'an sa'an ibrahim ya zo da yake sa'an shi ne nasiru kabala shi ne sa'an shi jagoran qadiriyya nasiru kabara da afirka a lokacin ibrahim ya shi ne jagoran tijjaniya da afirka a lokacin sai aka yi ta bugawa an gani su shi kuma malamu gumi ya zo ya ya yi taraddi ga ibrahim kinya ya ce shi kada ma a bari ya shigo najeriya saboda mummunan akidan shi ya gaya wa saddauna cewa wannan shaidanin in ka bari aka malamce cewa in ka bari ya shigo wannan gari to za a yawaita barna a doron ƙasa an gane zamanin malam da saddauna sai da saddauna ya iya kokari ko kada kuma ta saddauna na da tasirantuwa da adiriya to kuma ga faɗin dama tsakanin kadiriya da tijjaniya lokacin kafin zuwan izala faɗa ne mai tsanani tsakanin kadiriya da tijjaniya ba a ga maciji a gani daga bayan sai ga malam ya zama jagora na salafiya na duniya na najeriya malam ya yi watsi da da'awun shi na kadiriya ya koma jagora na sunna kun fahimta asalin shi mukaddimi ne shi ma mukaddimi ne na Ajiriya. Eh. ba imam malik ya alibai shi ne shi imam malik ya ruwaito a cikin watsa cewa sallah dai a sa hannu a kirji yana cikin sunan annabawa sanya hannu a kirji yana cikin sunan annabawa kuma imam malik har yaba duniya sanya hannu a kirji yake yi an gani imam malik ya saki hannu ne lokacin da wani sarki imam malik ya sarki al-mansur malik ya bada fatawa sarkin bai san fatawan yace malik ya janye malik bai janye ba ya tawo malik bulala dukan da yake tawo malik sai hannun shi ya zama to baya iya daga hannun shi sama an gane ya bugi malik shine malik yake sakin hannu amma ba wai sakin hannun sunna bane daga cikin sunnonin sallah Allah shi taimake mu to insha Allah yau za mu kulle karatu sai kuma bayan sallah insha Allah za a sanar da 'yan uwa ta ainihin social media za su ji lokacin da za a koma wannan shi ne dama al'adar wannan majalisi ba ma cewa bayan sallah da sati ɗaya ko bayan sallah da sati biyu muna duba abin da yake maslaha ne yau sai a koma saboda haka karatun da muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana dama mu ma abota kuskure ne a sa'annan kuma kada a manta da magana da muka faɗa dangane da abin da ya shafi fatin layya cewa duk mutumin da yake da ikon yin layya to muna son fatu sun kuma ka san wani abokinka ne ko dan uwanka wanda yake layya shi ma da Allah ka kwadaitar da shi cewa ya kawo mana saboda yin da'awa an gane sannan ko in baka da iko baka da kuɗi to karanci ka bamu dubu ɗaya daga dubu ɗaya zuwa sama muna bukata a wa'anda suka yi kokari wajen ganin cewa wannan karatu ya tafi daidai a Allah subhanahu wata'ala ya ba su lada dan akwai mutanen da suke dawainiya wajen ganin ba gare ba rana wajen ganin cewa karatun nan ya yiwu tun daga wanda yake zuwa ya rako na zuwa wannan majalisi har zuwa ga wa'anda suke yin sauran dawainiya na social media da wasu abubuwa duk dai don dai ganin karatun ya tafi to duk wayannan mutane ga daya da kuma ɗaliban da suke zuwa majalisi dan a fahimci sunna Allah subhanahu wata'ala ya rubuta wannan cikin mizanin kyawun ayyukan mu gaba daya Allah ya zama sababin shigan mu aljanna ga daya kuma Allah ya gafarta mana kurakuran mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik